dubban mutane a bangaren kamaru mai magana da turancin ingilishi sun tsere daga garuruwansu bayan da 'yan aware suka sanar da kafa dokar hana fita ta tsawon makonni uku a makon jiya ne suka ayyana dokar domin nuna rashin amincewa da hukuncin ɗaurin rai da rai da aka yankewa shugabannin su su goma ciki har da sisiku ayuk tabe shugaban kasar ambazonia da suke sun kafawa ga dai buhari muhammad fage da cikin labarin wannan ne wurin a birnin bamenda yayin da mazauna suka tsere da yawansu cike da niyyar tserewa hannun shiga da fitar wasu sun jurewa zafin rana to amma rashin motoci ya sa mutane da yawa sun makale yayin da wasu suka zauna a tashar mota suna fatan samun mafita Hannun shiga da fitar wanda ya fara aiki a ranar talata ya sa an rufe hanyoyi da kantuna an haramta aiki kuma dole mutane su zauna a gida in banda ma'aikatan kiwon lafiya da kuma ƙungiyoyin sa kai iyaye sun damu cewa ilimin 'ya'yansu zai shafu yanzu da muke jin cewar za a datse komai kuma tun da yara na son zuwa makaranta shi yasa muke tafiya don su samu su je saboda rikicin yankin da ke magana da ingilishi 'ya'yanmu ba za su iya zuwa makaranta ba don haka dole mu je duwala da kuma yawunde An dai bayyana hanin shiga da fitar ne na yanzu a makon da ya wuce domin nuna rashin jin daɗi game da hukuncin ɗaurin rai da rai wanda aka yi wa shugaban 'yan awarin yankin English Julius Ayuk Tabe da magoya bayansa tara. An same su da laifin ta'addanci da neman ɓallewa. Rikici a yankin Ingilishin ya fara ne a 2016 lokacin da lauyoyi da malamai suka tafi yajin aiki game da amfani da kotuna da makarantun faransanci a yankunan ingilishi biyu na yammacin kasar ta kamaru Shekara ɗaya daga bisani, masu fafutuka sun ayyana 'yancin cin gashin kai a kan yankunan biyu, wasu kuma sun ɗauki makamai. Rikicin ya tilasta wa mutane dubu ɗari biyar barin gidajensu. A nan, a babban birnin nan ne, inda da yawa suka tserewa rashin zaman lafiya suka zo, 'yan awaren yankunan Ingilishi sun ce hana shiga da fitar zai kwashe makonni uku, in banda hutun kwana hudu don tabbatar da samar da muhimman kayayyaki. To za ku iya samun wasu bayanai kan wannan labarin da ma wasu a shafinmu na intanet wato bbchausa.com wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula. Iran ba za ta tattauna da Amurka ba har sai an cire dukkan takunkuman da aka kakaba mata. Wannan dai shine sakon shugaba Rauhani kwana ɗaya bayan da Donald Trump ya ce a shirye yake ya gana da shi domin kawo ƙarshen takaddamar da ke tsakaninsu. Shugaban na Amurka dai ya ce yana jin cewa dukansu a shiri suke su ga an samu mafita daga wannan takaddama ga dai rahoton aminu abdulkadir wani sako karara daga shugaban iran kiran amurka da ta ɗauki matakin farko da yake magana ta gidan talabijin na ƙasa hassan ruhani ya ce a cire dukkanin takunkumin da ke kan ƙasarsa sannan kuma ya sake kiran ladabtarwar da ake wa iran da cewar bata kan ka'ida Dole ku janye daga dukkanin takunkumin da ba shi a kan ƙa'ida mara adalci, wanda kuma bai dace ba a kan Iran. Idan kuka cire dukkanin takunkumi, kuma kuka mutunta kasar Iran, to za a sami yanayi na daban. Ba kasfai Donald Trump ke mutuntawa ba, to amma ga alama jiya shugaban na Amurka na fatan samun wani ɗan sassauci. Zai so mu gana da shi. Iran na son ganin bayan wannan abin. Ko hakan na nuna ta gane gaskiya ne ko ko karfin hali ne. Ina jin dai karfin halin ne. Batun taron ya zo ne bayan 'yan kwanaki na kokarin diplomasiya a lokacin taron kolin G7 a inda shugaba Macron ya jagoranci kokarin sasantawa. Ya shirya wata ziyara ta bazata ta ministan harkokin wajen Iran a bayan fagen taron kolin wanda ga alama ya samar da ci gaban. Ina fatan a cikin makonni masu zuwa bisa tushen wannan tattaunawar za mu iya shirya wani taro a matakin koli tsakanin shugaba Rouhani da shugaba Trump. Hanyar haduwar shugabannin biyu ba za ta kasance mai sauƙi ba, kuma share hanyar sassauta takaddamar har yanzu na da nisa. To yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. gwamnatin brazil ta ce ba za ta karbi tallafin dala miliyan 22 da kasashen kungiyar g7 suka yi tayin bata ba domin ta shawo kan gobarar daji a dajin amazon jami'an gwamnatin dai ba su ce ga dalilin da yasa ba za ta karbi tallafin ba amma shugaba jihar bolsonaro na da shakku kan dalilin yin wannan tayin yana mai zargin faransa da ɗaukar brazil kamar wani yanki da ke ƙarƙashin mulkinta. hukumomi a sudan sun ce mutane 62 sun mutu wasu kuma gwammai sun samu raunuka bayan wata ambaliyar ruwa sudan dai ta fuskanci ruwan sama kama da bakin kwarya a wannan shekara abin da sa aka samu ambaliya a kusan jihohi goma sha biyar lamarin ya fi kamari ne a jihar nailul abiyad da ke kudancin kasar majalisar ɗinkin duniya ta ce gidaje dubu talatin da bakwai ne ambaliyar ta lalata mayakan kurdawa da ke arewacin siriya sun ce sun janye daga wasu wuraren da suka ja daga kan iyakar kasar da turkiya sun yi hakan ne bisa wata yarjejeniya tsakanin amurka da turkiya ta samar da wani tudun mun tsira kan iyakar an kulle rijejeniyar ne bayan da turkiya ta yi barazanar kai wani farmaki kan dakarun kurdawa a siriya al'ummar koriya ta kudu kusan ita ce tafi kowace saurin tsufa a kasashen da suka ci gaba amma kuma akwai wuraren da aka keɓe wa tsoffin don shakatawa daga cikinsu akwai wani gidan rawa da wata ƙaramar hukuma a birnin seoul ta kafa don tsofaffin da manufar gusar musu da kadaici da kuma cututtukan da suke damunsu kuma ga alama kwalli yana biyan kuɗin sabulu ga dai ibrahim mijin yawa da ƙarin bayani da farko ma wasu mutanen ba sa iya tafiya amma bayan zuwansu nan sai suka ware sannan suna ta cashewarsu wannan fatin dai na mutanen da shekarunsu suka wuce 65 ne kawai ba mu da wasu ka'idojin yin rawa a nan kowa yana iya yin rawa yadda yake so wannan kulab din kamar magani ne a gare ni saboda na ji sauki a jikina na yi fama da ciwon baya da kuma kafa amma duk lokacin da aka saki kiɗa sai na ji duk ciwon nawa ya tafi nakan ji ƙarfi a jikina har na tsawon kwanaki biyu ko uku babu karya na yi watsi ma da magunguna na mutane a koriya ta kudu na saurin tsufa fiye da kowace kasar da ta ci gaba a duniya mun san da cewa mutane da yawa sun mutu su kadai idan tsoffin mutane suka zauna a gida su kadai suna gajiya suna bacci sosai sannan su kamu da rashin lafiya amma idan suka zo nan suna samun abokai kafin na zo nan zaman kadaici a gida ya gundure ni ina zuwa nan a koda yaushe tun lokacin da aka buɗe kulab ɗin na yi abokai da yawa maza da mata har budurwa ma na yi a nan <laughs>